أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na lahadi uku ga watan jumada a rabi'in tsani a shekara ta 1438 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan ɗaya a shekara ta 2017 miladiya in ba manta ba mako biyu da suka wuce darasinmu na ƙarshe mun tike da ƙarshen suratul juma'a yau za mu tashi farkon suratul munafiqun malai ce suratul munafiquna ita ce sura ta 63 cikin jerin surorin alqur'ani mai girma idan ka ɗauko daga sama suratul munafiquna madaniya suratul munafiquna an saukar da ita bayan manzo Allah ya hijira daga makka ya koma madina hiya ihda asharata aya ta guda goma sha ɗaya ne wa mawdu'u har raisi abinda surar take karantarwa bayanu ahwalil munafiqin bayanin halayen munafukai wa kashfu dagaini sudurihim tare da fallasa miyagun kudirce-kudirce da miyagun aniyoyin da ke cikin zukatansu diddar rasuli sallallahu alaihi wasallam game da manzon Allah amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi wal muslimina nan game da musulmi liya'rifu biha ubangiji ya fallashe halayen munafukai ne a cikin suratul munafiqun da sauran surori dan a sani fi kulli waqtin wa zaman a kowane lokaci da kowane zamani kuma munafurci akwai shi a jiya da shekaran jiya kuma da yau da gobe za a ci gaba da samun sa kuma halayen munafukan jiya da na shekaran jiya yayi kama da halayen munafukan yau da gobe da jibi to da haka duk abin da surar za ta faɗa kar ka ɗauka ana magana ne akan munafukan da har da na yanzu har da na gobe ubangiji ya tsare mu da munafurci fatan mu Allah ya bamu ikon karanta ta daidai da fahimtar ta daidai kuma ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون bayan bismillah ubangiji madaukakin sarki yace idza ja'aka almunafiquna idan munafikai suka zo maka kalu za su ce nashhadu mun shaida innaka la rasulullah lalle kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu Allah ya san ko yana sane da innaka cewa kai la rasuluhu lalle manzon sa ne wallahu yashhadu lalle Allah yana shaidawa innal munafiqin cewa lalle munafikai la kadhibuna makaryata ne abinda suka faɗa din nan da bakin su ba da gaske suke ba iya da fatar baki suka faɗa amma maganar ba ta kai cikin zukatansu ba to kalmar iza a larabci in ta zo tana nufin abin da za a yi ne a nan abin da an riga an yi shi a baya an gane ko a nam idan aka ce iza ana nufin abin da an riga an yi shi a baya amma idan aka ce iz ana nufin abin da zai zo nan gaba waɗansu malamai suka ce aka san haka waɗanda suka ce in aka ce iza ana nufin nan gaba suka ce galibi in iza ta zo abin da ke biyo bayan ta fi'ili ne madi iza jaa nasrullahi wal fath iza ja'aka al munafiquna kaga da jaa nasrullahi da ja'aka al munafiquna duk fi'ili ne madi kenan abin an riga an yi shi ya wuce labari ne Allah yake bayarwa kamar yadda kuma in ka ji iz to abin da ke biyo bayan tafi'ili ne mudari shi kuma yana nufin nan gaba abin zai faru idh yaqulu almunafiquna yayin da munafikai suke cewa ko dai suna tsaka da faɗa ko za su faɗa nan gaba wa idhum najwa a lokacin da suke tattaunawa ko yanzu ko nan gaba to ka waɗansu malamai suka ce a'a ita iza ko da a ce fi'ili madi yakan zo bayanta zarf ne ya bullu alal madi lokaci ne da ke nuna abin da ya riga ya wuce kamar yadda kuma if lokaci ne da ke nuna abin da za a yi nan gaba to amma ta fuskar ma'ana canja su ake amai da su kishiyoyin juna da haka idan iza ta zo abin nufi nan gaba abin zai faru ko da a ce fi'ili madi ya zo bayanta malamai suka ce ubangiji subhanahu wata'ala yakan kawo fi'ili madi galibi bayan tun da abin bai faru ba da nufin nan gaba zai faru don ya nuna maka ƙudurarsa cewa idan ya shirya ya tsara abu zai faru babu makawa abun sai ya faru kenan anan Allah yana ba da labari ne munafukai za su zo za su ce maka kaza za su ce maka kaza za su ce maka kaza tun kafin su zo ɗin kaga nan ai kamar wata satar ansa aka ba su inda sun isa sai su ce to mun fasa zuwa ba za mu zo ba to amma Allah subhanahu wata'ala shine gagarau buwaye gagara misali ya ce za ka yi kaza kuma baka isa ka ce ka fasa ba sai ka yi saboda ya riga ya rubuta a kaddara sai ka yi din kuma baka isa ka guce wannan abin ba kuma ko da a ce wannan abin da ya faɗa za ka yi din wani abu ne na abin kunya wata fallasa ce kuma ko da ya gaya maka mummunan magana baka isa ka yi fushi ka ce ba zan yi ba dole sai ka yi saboda an riga an tsara ka sai ka yi a haka kamar yadda Allah ya ce sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha wawayen mutane za su ce to ba sai su ce mun fasa ba dan kar su zama wawaye amma dole sai da suka zo suka faɗa saboda Allah ya riga ya kaddara musu haka kuma wannan yana nuna mu'jiza ta alqur'ani inda a ce qur'ani ba daga Allah yake ba duk wani dan adam da yace za kai kaza kana da damar ka ce to na fasa tunda ka gano to ni kuma na fasa na canja da haka Allah yake idza jaakal munafiqun munafikai za su zo maka kuma in sun zo kalu za su ce maka nashhadu innaka la rasulullah mun shaida kai manzon Allah ne kuma tunda an ce musu munafikai wanda kalmar munafunci suka ce fallasa ce abin kunya ne nasu Allah yake faɗa aibata su ake yi amma tare da haka sai da hakan ta faru da haka munafikai sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun masa roman baka sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza to shi kuma Allah subhanahu wataala ya fallasa su kalmar almunafiqun jam'i ne na almunafiq almunafiq Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yace wa huwa man yuzhiru al-iman wa yusiru al-kufr idan aka ce munafiki shine mutumin da yake bayyanar da imani a zahiri amma a boye kuma a zuciyarsa kafirci ne a ciki an gane ko to malamai sukan ce asalin kalmar munafik an ciro ta ne daga an ciro ta ne daga kalmar annafaq annafaq shine ramin damo ramin damo ka san ramin damo shine wanda bai da kofa daya damo idan ya tashi rami kofofi yake yi da yawa to idan ka biyo shi ya shiga ta nan sai ka zauna kai ta jiransa kana jiran ta nan zai fito to amma shi kuma yana da mafuta da yawa sai ya fice ta can ya bakka da ka ya yaudare ka ka ɗauka kamar yana nan kana ta jira shi kuma tuni ya tafiya ya baka to haka munafiki yake sau da dama zai nuna maka abu kamar haka ne ka yadda ka saki jiki alhalin shi kuma ba haka yake ba shine mutanabbi yace ka min tarfil lisani halawatan wa yarubu fika kama yarubu shi shine wanda zai maka daɗin baki ka ji bakinsa zauzau daɗi caucau kamar zaƙin alawa kamar da gaske amma kuma sa da aikinsa irin na dilani mana baya tabbatuwa akan abu guda ɗaya malamai sukan kasa munafurci su ce munafurci hawa biyu ne akwai annifaqul amali akwai annifaqul i'tiqadi munafurci na aiki da kuma munafurci na kudiri munafurci na aiki shine wasu ɗabi'u da mutum zai ɗabi'antu da su amma kuma wannan ɗabi'un ba su taɓa imaninsa na zuciyarsa ba sakamakon sakaci sakamakon rashin mai da hankali an gane ko kamar misali ƙarya a cikin magana wannan munafurci ne na aiki kamar saba alkawari munafurci ne na aiki kamar cin amana in an amince munafurci ne na aiki kamar ƙin rabuwa da ƙin haƙuri a lokacin da aka samu saɓani da mutum ai ta rarrashinsa ai ta bashi baki ya ƙi wannan ma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci amma na aiki idan mutum yana da wannan ba kai masa hukunci hukunci irin na munafiki ɗari bisa ɗari sai ka ce yana da ɗabi'u amma ɗabi'un munafurci cuta daga cikin cututtukan munafurci ta fara taɓa shi ko ƙwayar cuta daga cikin ƙwayoyin cutar munafurci ta same shi idan ya sha magani na karatun alƙur'ani da imani da zikiri da istighfari ya tuba sai ya warke azala sallallahu alaihi wasallam ya ce salafun man jama'ahunna a arba'un man kunna fihi فهو منافق ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يضعها ɗabi'u guda hudu duk wanda ya tara su duka to ya zama cikakken munafuki amma idan yana da wasu daga ciki ba duka ba to a ce yana da ɗabi'un munafurci har sai ya warke ya daina daga ciki idza hadatha kadhab wa idza wa'ada akhlab wa idza atumina kan wa idza kasa fajar to sannan akwai munafurci shi kuma wanda ya kai zuciya munafurcin da ya kai zuciya shine mutum ya fi san kafirci sama da musulunci tare da cewa gashi a cikin musulmi amma duk lokacin da musulunci ya samu ɗaukaka baya jin daɗi duk lokacin da ya ga ci gaba ga wani musulmi baya jin daɗi amma duk lokacin da kafirci ya ɗaukaka to wannan ya fi kwantar masa da hankali ya fi jin daɗi su ne wanda Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum idan suka gamu da muminai sai su yi musu daɗin baki su ce ai mun yi imani kamar yadda kuke imani amma idan suka koma wajen kafirai yan uwansu kalu sai su ce da su inna ma'akum muna tare da ku kai da fata inna ma nahnu mustahzi'un izgili muke wa'ancan zura su kawai muke yi shine Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum kuma yace yukhadi'una Allah wal ladina amanu وما يخدعون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون duk ayoyin da suke magana akan munafurci haɗe da kafirci kuma da cewa munafikin ɗan wuta ne ko ɗan wuta ne to wannan tana suna magana ne akan munafurci na zuci munafurci na aƙida annifaqu li i'tiqadi an gane ko da Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula da kuma faɗin innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira da inna jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a da alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab duk wannan tana magana ne akan annifaqul i'tiqadi an gane ko da fadin Allah a farkon suratul mumtahina ko mumtahana ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a maradati tusirruna ilaihim bil mawadda وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل in yaskafukum yakunu lakum a'da'a ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرهامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير duwa nan suna magana ne akan annifaqul i'tiqadi munafurcin da ya kai na zuci munafurcin da ya kai na kuduri Allah ya tsare mu da haka munafakai suka zo wajen manzo Allah suka gaya masa wannan magana suka ce nashhadu innaka la rasulullah kalmar nashhad mun shaida to amma malamai suka ce shaidawa anan abin nufi shine mun rantse domin kalmar shahada takan zo da ma'ana alhalif rantsuwa ko alyamin rantsuwa akan ce na shaida bi ma'ana na rantse kamar yadda Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusihim fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah إنه لمن الصادقين والخامسة أن غضب الله عليه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ذاك كاغا فشهادة أهلهم بمعنى فيمين أهلهم rantsuwar da ɗayansu zai yi amfani da kalmar shahada amma tana nufin rantsuwa arba'u shahadatin billah yayi rantsuwa sau huɗu da Allah yace innahu laminal min as-sadiqin shi da gaske yake wal anna la'anatallahi alaihi sai ya cika da cewa tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in kana min na in karya yake yi da ka nashhadu muna rantsewa innaka la rasulullah lalle kai manzan Allah ne sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ya Allah ya san kai manzon sa ne domin ubangiji ya tabbatar maka da risala duk da waɗansu sun kore maka ita an gane ko wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa kai ba manzon Allah bane amma Allah yace wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah ubangiji ya isa mai shaida muhammadu manzon sa ne ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik an gane ko da haka risala dai manzon Allah ubangiji ya masa shaida da haka munafukai sun yi roman baka da cewa sun yarda da haka amma ba su yarda ba to sannan aljaza'u min jinsil amal ubangiji yakan yi sakamako ne daidai abin da aka yi masa munafukai ta suka yi nashhadu innaka la rasulullah shi ma sai ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakazib yadda suka rantse akan ƙarya ubangiji shi kuma ya rantse da irin salon rantsuwar da suka yi dan ya tabbatar da gaskiya sun yi amfani da kalmar nashhad shi ma ya ce wallahu yashhad innal munafiqina lakazibun ubangiji ya ce ittakhadhu aymanahum junna ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun malam yake cewa qalu bi alsinatihim ala khilafi ma fi qulubihim sun fada da bakin su sabanin abin da ke cikin zukatansu suka ce nashhadu innaka la rasulullah ai na annaka ya Muhammad da rasulullahi muna rantsewa kan cewa kai Muhammad manzo Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhad ya'lamu innal munafiqin ubangiji ya shaida ya sani cewa munafikai lakazibuna fima admaruhu makaryata ne cikin abin da suka kulle a zukatansu mukhalifan lima qaluhu wanda yake sabanin abin da suka faɗa ittakhadhu aymanahum junnatan sun riƙi rantsarantsan su junnatan a matsayin shamaki a matsayin garkuwa a matsayin abin da za su tsare kansu da kansu da shi an gane ko lafazin ittakhadhu aymanahum haka jumhuru suka karanta amma akwai qira'ar da ke karantawa ittakhadhu imanahum junnatan qira'ar imamu al-kisa'i ittakhadhu imanahum junnatan sun riki rantsarantsansu ko kuma imaninsu junnatan a matsayin garkuwa kenan su sun yi imani ne ba wai dan su kubuta a wajen Allah subhanahu wata'ala ba a'a sun yi imani ne dan su kubuta a wajen mutane imanin da yake kubutar da bawa a wajen Allah shine imanin gaske imanin zuci domin shi Allah yana mu'amalantar bayinsa ne da zukatansu to amma imanin da zai kubutar da kai a wajen mutane yan uwanka wannan shine imanin baka domin su mutane ba su san abin da ke cikin zuciyarka ba abin da ka faɗa musu da shi suke hukunci abin da suka gani na zahiri da shi suke hukunci shi ko Allah a'a la yanzuru ila qulubikum ila amwalikum wala ila ajsamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum shi Allah in zai yi gina hukunci dangane da sha'anin bawa zuciya yake kallo to sannan kuma sai ya dora ayyuka akan abin da zuciya ta gina akan sa da Allah ya ce ita ittakazu aymanahum sun riki rantsa rantsan su kaga kenan ayman jam'i ne na yamin kaga kalmar shahadu kenan ma'anarta shine rantsuwa da haka Allah ya ce sun riƙi rantsa su junnatan dan su tsare kansu a wajen ku idan mumini ya yunkura zai wa munafiki wani abu sai ya rantse masa akan cewa to ai ni ma dan uwanka ne mumini kamar yadda suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su zo su rantse mun yi imani kai manzo Allah ne to kwacin da sun yi haka duk wani hukunci na muminai za a ɗabbaka musu duk wani hukunci na wanda suka ba da gaskiya za a ɗabbaka musu duk wani hukunci na kafirci na waɗanda ba su yi imani ba ba za a yi musu shi ba za a yi musu sallama za a yi mu'amala da su za a auren musu za a aura daga wajensu sannan za a yi musu in sun mutu za a ba wa ‘ya'yansu gadon su domin ane musu kallon musulmi za a yi musu sutura irin ta musulmai za a binne su a makabartar musulmi da sauransu wannan duk sun yi ne don su samu wannan gara a duniya wannan yasa suke nuna su mumine ne a zahiri don su ci wannan gajiya amma waccan kira'ar ittakhadhu imanahum sun riki imaninsu a wannan kira'ar ittakhadhu imanahum sun riki rantsaran malamai suka ce duk kira'o'in guda biyu duk da cewa abubuwan da suka faɗa din sun bambanta da juna imani daban rantsuwa daban suka ce dan a nuna cewa rantsuwar suna yin ta ne ai dan su wa da kansu imani daka imaninsu da suka rantse akan suna da shi manufarsa shine don su samu kariya don su samu tsaro Sheikh Muhammad Al-Amin Shantidi yake cewa ƙuri'a aymanahum bi fatihi al-hamza jam'u yamin an karanta ayman da yi wa alhamza fataha a matsayin jam'i ne na yamin wa quri'a bi kasriha min al-iman amma wata kirar an karanta imanahum min al-imani daga imani didda al-kufri wanda shine kishiyar kafirci ay ma azharuhu min umuri al-islam abin nufi duk abin da suka bayyana na al'amarin musulunci sun bayyanar da shi ne don su cimma wata manufa ba wai don Allah ba wai don suna yi da gaske ba sannan ya ce al'aimanu jam'u yamin kalmar aiman wanda shine kira'ar jumhur ittakazu aimanahum jam'i ne na yamin wanda al-yaminu ma'anarsa shine al-halif rantsuwa wal junna sannan abin da ake nufi da junna ittakazu aimanahum junna shine min al-mijin al-mijin shine garkuwa at-turs abinda mutum yake tsare kansa daga harbi ko hari ko dukkan wani farmaki da za a kawo masa yace allazi tuttaqa bihi suyuh wan nibalu was sihamu fil harbi shine abinda ake tsare kai da shi daga kibiya ko mashi ko takobi a halin yaki wannan shi ake kira da suna jinna kalmar jinna da junna da janna dukkaninsu rubutunsu ɗaya ne bambanci shine wasali akan jimu in ka ce jinna aljani kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswas alkhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas to idan ka dauki wasalin kasra daga kan daga jimun kamar da shi fata ya zama janna ya zama kuma aljanna kenan ko to sannan idan ka ɗauke fataha kuma sai ka mai da shi domma to ya zama junna ko jinna ko janna ko junna shine alfaza zai ce fada kaula kuffarin asabathu jinnatun wa ma huwa illa min jahannama junnatun rabu da maganar kafirai da suke cewa wai aljanu sun taba manzan Allah ya zama mahaukaci wa qalu ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka lamajnun yace rabu da wannan maganar wa ma huwa illa min jahannama junnatun shi manzan Allah ba komai bane face tsari ne daga shiga wutar jahannama ubangiji ya turo shi ne don ya tsare mutane ya kare su ta hanyar kiran su zuwa ga yin imani don kasu fada cikin wuta to da haka ubangiji ya ce ittakhadhu aymanahum junna sun riki rantsa rantsan su a matsayin garkuwa mala ce wal ma'ana annal munafiqina abin nufi cewa munafikai idza zahara shay'un min nifaqihim idan wani abu ya bayyana ya fallasa na daga munafircin su aw sami'ta anhum kalimata kufrin ko kaji sun furta wata kalma ta kafirci halafu billahi ko halifu billahi sai su rantse maka da Allah annahum ma qalu zalika wallahi wai basu faɗa ba wa ma fa'aluhu ko basu aikata ba fa yaj'aluna halifahum tursan to wannan yake sanya sun mai da rantsuwar tasu ta zama wata garkuwa yaqihim min mu'aqabatin nabi bi dhanbihim wacce ita ke hana manzo Allah ya kama su da laifin da suka aikata masa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ya halifuna billahi ma qalu ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا sun zo sun rantse maka da Allah cewa wai ba su faɗa ba alhalin sun faɗa sun faɗi kalmar kafirci wacce sun fita daga musulunci a sakamakon faɗanta an gane ko wata rana annabi yana tafiya shi da sahabbai za a je yaki to idan za a yi tafiya cikin jama'a da yawa zaka ga wani taku ta zo ɗaya da shi sai ku keɓe kuna hira wani ma can su keɓe suna hira wasu ma can su keɓe suna hira to munafukai sai suka yi tawaga suka yi dandazo su sai suka ja gefe suna ta hira irin tasu ta munafukai to amma cikin hirar tasu akwai cin naman annabi da sahabbai da aibata su da gulmarsu suke cewa kun ga wa'yancan mutanen maƙaryata a wajen magana matsorata a wajen faɗa kaza da kaza da kaza duk su sun yi katin katin ciki kaza kaza to sai Allah ya fallasa abin da suke faɗa a lokacin da ake tafiya na kalmomin kafirci domin ka kalli manzo Allah kai masa ba'a a wannan fita daga musulunci ne sai Allah ya ce ya hadarul munafiquna an tunzila alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim munafikai suna gulma amma ɗarɗar suke suna tsoron kada wata sura ta sauka ta tona asirin abin da suke faɗa ubangiji yace qul istahzi'u inna allaha mukhrijum ma tahzaru ce da su ku ci gaba da yin izgilin ku Allah sai ya fallasa abin da kuka kebe kuna faɗa kuna tattaunawa wala in sa'altahum da za ka tambaye su la na sai su ce da kai inna ma kunna naqudu wa nal'ab yo ai da man tsakanin mu da ku ai akwai wasa yo ƴan maka da ƴan madina ba akwai wasa ba kamar wasan kanawa ne da na zage zage sakkwatawa da kanawa katsinawa da haɗejawa ba akwai wasa ba inna ma kunna naqudu wa nal'ab sai Allah ya ce kul ka ce da su abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un to in ma akwai wasa tsakanin ƴan maka da ƴan madina wasan hadda Allah a ciki wasan hadda ayoyin Allah a ciki hadda manzan Allah a ciki ai wa gefen rijiya ba wajen wasan makaho ba ne ubangiji ya ce la ta ataziru kada ku kawo wani hanzari kada ka fartun ba da imanikum kun bar musulunci ko da a da kuna jin cewa kun shiga inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin in ma mun kyale wasu wasu ba za mu kyale su ba daga cikin ku domin ba yau suka soma ba da mun jiya sun yi shekaran jiya sun yi to shine sai munafikai suka zo suna rantsewa suna ta neman fada da kamun kafa wajen annabi shine Allah ya ce wa yahlifuna billahi ma qalu sun zo suna rantse maka da Allah wai wannan maganganun da muka ce sun faɗa sun ce basu faɗa ba ubangiji ya ce wala qad qalu kalimatul kufri alhalin sun riga sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru ba da islamihim kuma sun kafirta bayan musuluncin su a wata yar Allah yace yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun suna rantsewa da Allah cewa su suna tare da ku amma kuma ba tare da ku suke ba domin su mutane ne masu ɗabi'ar tsoro da raba kafa a wata yare yace yahlifuna billahi lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin suna rantsewa da Allah wai cewa su tare suke da ku dan ku yadda da su ku sake jiki da su to in ma ku kun yarda da su kun sake jiki da su ku sani Allah baya yarda da fasikai Allah ba zai taba yarda da su ba duk rantsuwar su domin shi Allah ya san rantsuwar ba ta gaske ba ce ta baki ce kai ne za a rantse maka ka yarda ka gamsu amma shi Allah in an rantse masa sai ya kalli zuciya ya tabbatar da rantsuwar nan da gaske aka yi ta ko da ƙarya kan ayi komai ma yayi hukunci to shi munafiki galibi idan ya zo ya rantse yana ganin ya yaudare ka ya zubta ka kuma yana ganin yadda ya kubuta a wajen ka har a wajen Allah ma da hakan zai kubuta an gane ko to da wannan shine ma'anar ittakazu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malu ubangiji yace fasaddu an sabilillah wannan yasa suke ta hana mutane su bi tafarkin Allah saboda wannan rantsan rantsan nasu domin in sun rantse ana yadda domin shi mutumin kwarai duk lokacin da ka rantse masa ka gama da shi sai ya ɗauka cewa yadda zuciyarsa take haka zuciyarka take gashi ma har ka rantse da Allah saboda shi ba zai iya rantsewa da Allah akan ƙarya ba sai ya ɗauka kowa ma haka amma munafiki yana rantsewa da Allah kuma akan ƙarya to sannan malamai sun kafa hujja da wannan ayar kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba da ya san gaibu da munafikai suka rantse masa sai ce ƙarya kuke ai na ga zuciyarku kamar sai da Allah ya gaya masa zukatansu ƙarya suke rantsuwar da suke maka ba da gaske suke ba kuma wannan ya nuna cewa rantsuwa akan ƙarya ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci kamar yadda hadisi ya nuna balma malamai suka ce kai ko da akan gaskiyar ne ba a fiye so kai rinka rantsewa da Allah ba domin kar ka ɗauki sunan Allah ya zama abin wasa mai sauƙin faɗa don biyan buƙatunka yawan rantse-rantse baya da kyau ba ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un ƙwarai ba in za ka rantse sai ka rantse akan abin da yake mai matukar muhimmanci sannan kuma ba a kowane lokaci ba wasaddihim nasu an sabilillahi hana kange wasu da suke ga mutane ga bin tafarkin Allah ka ta'awiqihim anil jihadi kamar yadda suke sanya mutane su noke ga fita jihadi kama bayyanahu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayani yace qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum والقائلين لإخوانهم هلم إلينا منافقين إن ذا أجي جهادي دي يد ذا في سحنا متعني فتاسي سنين duk yadda za su yi su sage wa mutane gwiwa sai sun yi duk yadda za su yi su rage tawagar musulmi su hana wasu tafiya sai sun yi ta duk hanyoyin da suka samu dama ta duk dabarun da suke iyawa shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai je yakin uhudu ya fito da mutane da yawa amma sai da aka ci rabin tafiya munafikai sun taho sai da aka ci rabin tafiya sai suka ce kai anya ma za a yi yakin nan kuwa kai mu dai mun koma suna komawa daman ba manufar su isu ba filan suka yi suna komawa sun san wasu ma za su biyo su da haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake tuna asirin su yake nuna cewa daman sun yi haka ne bisa ga shiri wa qalu li ikhwanihim wa qalu la tanfiru fil harbi suke cewa mutane dan me za mu fita yaki a cikin wannan tsananin zafi a bari mana gari ya dan rana ta dan yi sanyi ubangiji ya ce qul naru jahannama asharru har ashaddu harran law kanu yafqahun yawan tsoron zafin rana suke wutan jahannama tana nan tana jiran su zafin ta kuma yafi na rana inda a ce sun fahimta a wata ayar Allah ya ce allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma su ne waɗanda suke cewa da ƴan uwansu alhalin su sun yi zaman su a gida fa sun ki tafiya jihadin da aka je aka dawo suke cewa law ata'una ma da Muhammadu ya bi shawarar mu da shi da wanda suka fita da ba a kashe su a banza ba sai Allah yake kul fadra'u an anfusukum al-maut in kuntum sadiqin in kun isa kuma in mutuwar ta zo a gida za ta ci ku ku hana kuna tsammanin a cikin gida da kuka zauna shi ya hana mutuwa ta zo muku ko ku ajalin ku ne bai ba ajali ne bai ba domin idan ajali yayi mutuwa a duk inda take ba a tsare ta a duk inda kake ba a hana ta shiga aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada da daka Allah madaukin sarki ce ittakazu aymanahum jannatan wasaddu an sabilillahi sun riki rantsaran tsansu a matsayin garkuwa mala yace sitratan ala amwalihim abinda zai tsare dukiyoyinsu wa dima'ihim da kuma su domin inda ba su yi irin wannan dabarar ba suka zauna a yadda suke to za a yi musu mu'amala ne irin ta kafirai to shi kwa kafiri dukiyarsa halal ne a ci in an yi yaƙi ta hanyar ganima to amma shi ko munafiki baka da yadda za a yi ka ci dukiyarsa da sunan ganima domin shi ya zo ya nuna a fili musulmi ne to ko ya za a ka ci dukiyar musulmi ba zai yi ba an gane ko to sannan kuma abu na biyu hakanan sun tsare jininsu da irin wannan roman bakan da suke yi domin inda sun tsaya a matsayinsu na fiyo kafirai to kaga ya halatta a zubar da jininsu ta hanyar jihadi to amma a matsayinsu na munafukai fa ba za a kashe su ba munafiki duk da an san makomarsa a lahira kafiri ne gida ɗaya za su zauna da kafirai amma a duniya ana bambanta musu mu'amala da kafirai saboda me saboda ubangiji ubangijin adalci ne tunda sun nuna a fili suna tare da shi shi ma sai ya nuna a fili a nuna nasa ne su a kyale su in munafiki yayi sallama a amsa an gane ko yayi alwala yayi sallah za a je jihadi kila ya ce zai je ko ma ya kawo gudunmawa ya bayar ya mutu a yi masa sallah Abin ne shi a makabartar musulmi duk wannan mu'amala ce ta zahiri tunda shi ma a zahiri ya nuna ne yana tare da Allah yana tare da manzo Allah amma a haƙiƙanin al'amari in an je lahira da shi da kafirai sahu ɗaya za su tafi makomar su ɗaya ne da kafirai to wannan shine abin da ake kira aljaza'u min jinsil amal jaza'an wifaqa ubangiji yana sakan kawo kowa da irin sakamakon da ya dace da shi to da wannan zaka gane cewa kimar addinin musulunci da karancinsa da yadda yake zaunar da mutane kowa a muhallinsa kafiri muhallinsa daban munafiki muhallinsa daban musulmi muhallinsa daban an gane ko wanda ma bai yadda da addini ba matsayinsa daban muhallinsa daban duk mutumin da ya furta kalmar shahada da baki ko da ƙarya ce ba ka da damar ka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ayoyin nan duk sun sauka sun tona asirin munafikai sun nuna munafikai kafirai ne yan wuta ne kaza da kaza da kaza Umar dan Khattab ya ce ya ma'aikin Allah to ai munafikan nan an san su ka banni ma in bi su in ta sare kansu yace a'a ka kyale su Allah bai ce bi musu haka ba kai la ya tahaddasa nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu domin mutane sai su koma su ne mana dariya su ce to shi muhammadu ka shiga addini ma baka tsira ba kana wajen ma baka tsira ba to ya kenan to da sun nuna a fili namu ne a basu a matsayin namu mu kyale Allah ya yi musu hukunci shi da kansa to ina ga mutanen da a yau za su samu mutane suna sallah a masallatai su sa musu su kashe su munafiki fa Allah ya san kafiri ne ya rantse kafirai ne amma manzo Allah ya ce ba za a kashe su ba a kyale su amma kai da baka hangen zukatan bayi suna sallah suna bautawa Allah suna gaban ubangijinsu kuma halaka su wata hujja kake da ita kololuwar hukuncin da za ka yi musu ka ce ƙarya suke munafukai ne ba da gaske suke ba to munafiki a musulunci kashe shi ake ina annabi ya taɓa kashe munafiki bal ma hana waye yaƙi aka jefa da wani kafiri da kafirai da musulmai wani kafiri ya kashe musulmai ya kashe musulmai ya barna sai wasu sahabbai guda biyu suka yi masa kofar rago cikinsu akwai usama dan zaidu da wani dan madina suka ɗaga takobi za su sare shi sai kalmar shahada shi dan madinan sai ya sauke takobin sai ya tafi ya kyale shi amma usama sai ya sare shi da aka dawo ana ba labari ana gaya wa annabi su suna ganin ka babba bajinta suka yi usama yake ta, ai ni ne na sare shi lokacin da aka yi masa kaza kaza ya furta kalmar shahada manzo Allah ya ce a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah sai ce ya ma'aikin Allah ai mana barna kuma ya faɗe ta ne don mu kyale shi annabi ya ce halla shakakta an kalbihi ka tsaga zuciyarsa ne ka gani take ba zala ya ɗaga hannu ya ce ya Allah babu ruwa na da aikin da Usama ya ban tura shi ba ba ni na sa shi ba ce wallahi ka san abin da ka ɗauka wa kanka a ranar lahira in Allah ya kama ka ka kashe mai la ilaha illallah ni ba ruwa na ban tura ka kashe mai la ilaha illallah ba Usama yake cewa na yi burin ina ma ban musulunta ba sai wannan lokacin to sannan aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina ya ku waɗanda suka yi imani in kuka yi aron gama da kafirai fa bayyanu ku bincika kan ku tsayarwa da mutum hukuncin kisa kan ku tabbatarwa da mutum cewa kafuri ne fa ku bincika wala taqulu liman alqa kuma salama ko salama ahir kada ku sake ku ce ga wanda ya miƙo muku kalmar aminci ya ce ya musulunta ko ya furta kalmar shahada ko ya ce la ilaha illallah ku ce lasta mumina ai ba muminin kwarai bane ba kai ina ruwanka da wannan abinda Allah ya dora maka shine ka yi mu'amala da bayansa da zahiri shi ka bar masa ne lasta alaihim bi musaitir innama alaikal balagu wa alaina alhisab wa ma ala rasul illa albalagul mubin to da haka ubangiji subhanahu wataala ya hana haka da wannan zaka gane cewa addinin musulunci bai yarda da ta'addanci ba addinin musulunci bai yarda da kisan kan mai uwa da wabi ba addinin musulunci ya sanya shamaki ne da ka'ida duk wanda ya ce la ilaha illallahu. duk laifin da zai ba ruwanka tsakaninsa da Allah manzo Allah yake a cikin hadisin muslim umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu أن لا إله إلا wa وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله an umarce ni ne in yaƙi mutane har sai sun furta kalmar shahada da sun furta to magana ta ƙare a samu minni dima'ahum sun tsare jininsu daga gare ni wa amwalahum sun tsare dukiyoyinsu daga gare ni wa hisabuhum alallahi sakamakon su na laifuffukan da suka yi wannan su da Allah da aka ba wani addini da ya yadda cewa a kashe musulmi kuma da sunan jihadi ko addinin musulunci bai yadda cewa a kashe musulmi da sunan jihadi bal ko kafirin ne akwai matakan da ake bi kafin a kashe shi sai in ta hanyar jihadi ne ba ta hanyar ta'addanci ba jihadi kuma yana da ka'idoji yana da dokoki rubuce yake a cikin littattafan musulunci sai karkashin shugaban da duk aka yi masa mubaya'a ba shugaban da shi kansa ya cancanta ne a kamo shi a ladabtar da shi ba domin duk wanda ya fita karkashin shugabanci ya fitar da wani shugabancin manzo Allah ya ce ku kashe shi kowaye shi man jaa wa amrukum wahidun fa arada an yufarriqa jama'atakum faqtuluhu ka'inan manka duk wanda yazo alhalin shugaban ku ɗaya ne kan ku a haɗe karkashin jagoranci da shugabanci ɗaya sai ya so ya ware shi ma ya fitar da wani shugabanci ya wata jama'a ta daban ku kashe shi kowaye shi saboda me saboda addinin musulunci bai yadda da tawaye ba wa in da'ifatani min almu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukra fa qatilul lati tabghi duk ɗan tawaye musulunci ta yi a yaƙe su hatta tafiya ila amrillah har sai sun yi lussuna sun dawo sun bi umarnin Allah me bin umarnin Allah anan shine kada su tawaye a ƙarƙashin shugabanci da haka ubangiji subhanahu wataala ya sa mu'amalanci munafikai da irin abin da suke mu'amalantar mumine da shi na zahiri ko da a ce a batini hukuncin su kuma yana ga Allah subhanahu wa ta'ala idan an je lahira ubangiji zai sa su a wuta zai hada su tare da ƴan uwansu kafirai da haka Allah madaukakin sarki ya ce saddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle abin da suke aikatawa na munafurci yayi muni ai bi isal amalu amaluhum hadha tar da aiki irin aikin su wannan sai Allah yake ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون الله يقول ذلك أي سوء أملهم وانشاننك أنا نفهم ممونا أيك الناس دعك إنهم ساء ما كانوا يعملون menene mummunan aikin nasu bi annahum amanu shine cewa da farko sun yi imani ay bil lisani da harshen su domin suna furta kalmomin imanin da baki to a ɗauka a kan cewa sun yi imanin ubangiji ya kiraye su ne da irin abin da suke kiran kansu wai za laqul ladina amanu qalu amanna to a ɗauka a kan yadda suka raɗa wa kansu sunan imanin aje a haka zalika bi annahum amanu domin cewa su a karan farko sun ce sun yi imani to amma kuma sun kafaru sai kuma suka zo suka kafirta malai ce bil kalbi nan kuma da zuciyarsu ai istamaru ala ala kufrihim bihi suka ci gaba da kafircewa Allah subhanahu wata'ala da zukatansu fa tubiya ala qulubihim wannan ya ja Allah madaukakin sarki ya rufe zukatansu alheri baya shiga sharrin da ke ciki kuma baya fita fahum la yafqahuna dan haka su munafikai ba su da fahimta ba sa taba gane al'amura ba sa taba gano sharri dan su guje shi ba sa taba gano alkhairi kuma dan su kusance shi su aikata shi wa idza ra'aitahum idan ka gansu tu'jibuka ajsamuhum gangar jikin su sai ta burge ka mala yace li ha saboda kyanta munafiki yana bawa jiki kulawa sama da zuciya wanda shi kuma imani shine bawa zuciya kulawa sama da me gangar jiki amma shi munafiki ya fi gina jiki akan ne gina zuciya Shi shine Allah ya ce in ka gansu jikinsu sai ya birge ka amma da za a gaya ma abin da ke cikin zukatansu ba za ka sai su da sisin kwabo ba saboda mummunan aniyarsu da mummunan nufinsu an gane ko domin mutum yana zamowa mutum ne in zuciyarsa ta kyau ba wai in jikinsa da teɓarsa ta kyau ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sau da dama ga ka ga mutum a duniya ya ci ya sha ya yi teɓa ya gina jiki yana tafiya yana takawa da kyar kai ka ce tirela ma da kyar za ta iya ɗaukarsa ko tifa ma da kyar za ta iya ɗaukarsa amma idan aka je lahira Allah ya ɗauke shi ya ɗora a sikelin nauyi ba zai kai nauyin fuka-fikin sauro ba saboda me saboda nauyi a sikelin lahira ba da teɓar jiki ake yi ba a'a da kyakkyawan ƙudurin zuci ake yi shi yasa manzo Allah sallallahu wata ranar da sahabbai suka ga kafar abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud wada ne sannan kuma mai irin siraran kafafu wannan ne kamar inna ta shashi sai suke masa dariya ya hau bishiya sai manzo Allah ya ce wannan kafafuwan kuke wa dariya wallahi sun fi al'arshi nauyi a ma'auni kaga jikinsa bai kai ya kawo ba amma imanin da ke cikin zuciyarsa nauyinsa ya fi nauyin al'arshi da daka Allah ya ce da munafukai idan ka gansu za su burge ka za ka ga jikinsu sun yi ɓulɓul sun yi teɓa sun yi kaza sun yi kaza wa in yaqulu tasma li qawlihim in za su faɗi magana ka so ka saurari maganarsu. su domin sau da dama shi ɗan adam yana kallon zahiri ne daka idan ya ga irin wannan jika-jikan ta huda bata shiga baɗin shirin baci ba baban sai ya ɗauki hankalinsa amma wannan kuma ba shi ba ne. ma'auni a wajen Allah kuma ba shi bane ma'auni a wajen muminan kwarai an gane ko da yana daga cikin abin da ake gane hankalin mutum da imaninsa idan ya ga jikin mutum ba zai fare masa hukunci ba sai ya jira tukuna mai bakinsa ya faɗa mai zuciyarsa ta kudarce to wannan da shi ake wa ɗan adam awo da shi ake gane kimar mutum shi yasa zuhairu ibn abi sulma yace wa ka in tara min samitin laka mujibin ziyadatuhu aw naqsuhu fit takallumi lisanul fata nisfun wa nisfu fu'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahani wad dami wa ma ma takun inda mri'in min khaliqatin wa in kalaha takfa 'ala an-nasi yace duk abin da dan adam yake da shi na wata mummunar ɗabi'a duk yadda ya kai da koye ta watan wata rana sai an santa yace kuma ka sani mutum ɗayan biyu ne idan ka kalli ɗan adam za ka yi masa analysis za ka yi masa fiɗa za ka yi zube ban ƙwarya ta game da ɗan adam to abu biyu ne kimar dan adam ko harshensa ko zuciyarsa almar'u bi asgaraihi haka larabawa suke faɗa kimar dan adam abu be ne zuciya ta kudirci imani baki ya furta kima ta tabbata amma in dai zuciya ba imani baki bai furta ba to duk abin da ka gani a jikin dan adam shirman banza ne kayan kashi ne lisanul fata nisfuhu dan adam rabinsa shine harshensa wa nisfu fu'aduhu rabun sa kuma shine zuciyarsa sauran ba ma a sa su a lissafi walam ya baka illa suratul lahmi wad dami tarkatan ragowar nama ne kawai da jini da bargo da gurin guntsi da fata da jijiya da sauransu wannan shirme ne kuwa to da haka wannan shine abin da ake kallon dan adam da shi ubangiji da ya kalli munafukai ta wannan fuskar sai ya ba su zero ba su da kima ba su da daraja ba su da ma'auni fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan a ranar lahira in mun tsora su akan sikeli ba za su yi daraja ba ba za su yi nauyi ba daka wa in yaqulu idan ma za su faɗi magana a ɗabi'a irin taka ta dan adam ta suma ali qaulihim zaka so ka kasa kunne ka saurare su to amma Allah sai madaukakin sarki ce ka annahum khushubun musannada kai ka ce su khushubun waɗansu itatuwa ne ko azarori ko katakwaye musannada wanda aka zo aka jingine a jikin katanga azara duk kyanta duk girmanta katako duk kyansa duk girmansa in an jingine shi a jikin katanga yana da wani amfani zai iya motsa kansa ba zai iya wa kansa komai ba sai dai ya maka barazana ta girman amma girman da baya iya motsa kansa da kansa to wannan haka ɗabi'ar munafukai take za ka gan su a ida su yi jini amma duk wani abu da za a zo a yi mai amfani za ka ga sun faɗi babu nauyi ba su da tasiri ba sa iya tsinana komai na abin da zai jawo amfani a duniya ko a lahira mala yake cewa wa in yaqulu tasma li qawlihim li fasahatihim idan za su yi magana za ka so ka ji maganarsu su saboda sun iya magana wa hum ru'asaul madina su ne shugabannin madina na wancan lokaci wa yahduruna majlisan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda sukan zo majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su zauna wa kana an-nabi wa man hadara ya'jabuna bi manzo Allah da dukkan sauran sahabbai idan suka gansu gangar jikinsu takan burge su min izami ajsamihim saboda girman jikinsu fi adamin naf'i minhum amma kuma ba su da amfani da haka Allah ce ka annahum khushubun musannada ma da yake bi dhammi shin wa quri'a bi sukuniha an karanta khushubun an karanta khushbun duk ɗaya ne ka annahum khushbun ko ka annahum khushubun musannada ay mumala ila al-jidran abin nufi kamar waɗansu itatuwa ko azarori waɗanda aka karkatar da su aka jinginar da su a jikin katanga sai girman amma ba amfani ya na kulla sai na laihim. duk wata kururuwa da ta taso sai su tsammanin da su ake ai tu sahu ni da'un fil askari duk wata kururuwa da za a yi kamar kira a cikin sojoji idan aka yi kira cewa a fito ai kaza a lokacin da ake da bukatar bajinta da mazantaka amma ba za ka ga tasirinsu ba wa in sha bidalla hakanan koda cikiya ake yi ta abu kaza ya bata yanzu na sai kaga sun tsorata sun hau makyarketa shine ka an na kullu sayatan alaihim ma ce lima fi qulubihim min ar-ru'bi saboda abin da ke cikin su na firgici da tsoro an yanzila fihim ma yubihu dima'ahum tsoron su kada wata aya ta sauka ta halatta jinin su kamar yadda ta halatta jinin kafirai abinda wannan yake nufi shine na daga cikin ɗabi'un munafukai tsananin tsoro tsoro mataki mataki ne amma akwai tsoron da mumini baya kai matakinsa akwai labin ɗin tsoron da in dai kaga mutum ya kai shi to ka sa alamar tambaya akan imaninsa tsoro malamai suka ce akwai khaufu shari'a akwai khaufu tabi'a khaufu tabi'a dukkan muminai suna iya yi annabawa tsoro na ɗabi'a an gane ko kana tafiya cikin duhu kawai sai ka ga wata leda ta kadandane ta dan fitar da kai kamar maciji sai ka zabura wannan ba laifi bane ba tsoro ne na dabi'a musamman ma idan maciji kun taba arba da shi ba ya yace wanda maciji ya taba sararsa in ya ga leda ma sai ya ruga ko irin tsoron da annabi Musa ya lokacin da ya ga ledojin saharatu fir'auna sun rikida sun zama macizai suna fasa kai fa iza hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai Allah ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa قلنا لا تخف انك انت الاعلى haka nan kana tafiya cikin duhu sai kaga wani mutum yana biyo ka ta inuwa kana ganin sa in ka juya sai kaga ya dan labe sai ka taka a guje annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mala'iku suka zo masa a halin ɗarɗar bai san su ba kawai baƙo ya zo ai kaga akwai firgici kuma baƙon nan bai fara sallama ba ya zo kai na cikin tsoronsa ko da sallama sai ya sa maka shakku game da sha'aninsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad ja'a rusuluna ibrahima bil bushra qalu salaman qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanif falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa annabi ibrahim ya tsorata da haka malamai suka ce irin wannan tsoron annabawa suna yi shine khawfu tabi'a amma khawfu shari'a tsoro na shari'a shine ka daina addini don kada wani ya yi maka wani abu yanzu wani kafi tsoro akan Allah shine Allah ya ce fala mu wa ni in kuntum mu'minin fala takshawhum wa khshawni wa liutimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun to su munafikai suna yin tsoro na shari'a ga wani Allah suna tsoron mutane suna tsoron wani canfi ko wata al'ada ko wani kaza ko wani kaza a madadin su tsoraci ubangiji subhanahu wataala har tsoron su ya kai ko cikiya ake yi ta wani abu ya bata sai su hau makyarkata haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce a tsoron anan suna tsoron ne kada wata sura ta sauka wacce za ta tona asirin su kuma ta halatta a mu'amalance su da irin mu'amalar da ake wa kafirai na kashe su a wajen jihadi a ci dukiyarsu a yi kaza a yi kaza to amma Allah dai bai musu wannan din ba kamar yadda aya ta faɗa cikin suratul tauba ya hadaru almunafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim ubangiji yace ya sabuna kullu sayhatin alaihim duk wata kura da ta taso sai su tsammanin su ne duk wata guguwa da ta taso sai su tsammaci da su ake duk wata kururuwa da suka ji sai su ɗauka wata aya ce take so ta sauka Allah ya halatta a kashe su kamar yadda ya halatta a kashe kafirai Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lil munafiqina alamat lalle munafikai suna da alamomi na biha da ake gane su da ita manzo Allah yace tahiyatuhum la'ana gaisuwar su tsinuwa ce wa ta'amuhum nuhba abin ma'ana shi munafiki yana daga cikin alamarsa idan an haɗu a madadin asal ay sallama sai a zagi juna wanda kuma muna ganin irin wannan ko idan an haɗu wasu mutane a madadin a ce assalamu alaikum shegen sai a ko ba haka ba to wannan ɗabi'a ce ta munafurci munafukai suna da alamomin da ake gane su da shi gaisuwarsu tsine wa junansu suke zagin junansu suke yi suna ganin kamar wannan wada wayewa ne ko cinyewa ne wa ta'amuhum nahaba abincinsu zari shi munafiki ba zai taba cin abinci iya cinsa ba dole sai yayi cin da ya wuce cikinsa cin da zaka tashi da kyar ka kwanta da kyar kana nishi da kyar wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci wa ganimatuhum gulul kuma su munafikai kullum abin da yake nasu ne kan araba a basu sai sun sata an gane ko kaga in wajen yaki aka je an samo gani ma za a raba ba za su iya haƙuri su jira a raba a basu ba sai sun sata ka iya cewa yanzu barayin gwamnati sun shiga ƙarƙashin wannan dukiya ce tamu da tasu din namu ne an raba an basu nasu su bar mu ma namu ya zo wajen mu amma sai su sace wa ganimatuhum gulul to sannan manzala ya ce la yaqrabuna almasajid ba sa zuwa masallatai illa hajaran tsakaninsu da masallatai nesa nesa kallon kura wala ya'tuna salata illa dabarar ba sa zuwa sallah sai dai a ƙarshe ƙarshe can kullum a sahun baya ake ganin su munafiki ba wai baya zuwa sallah bane ba amma kullum ya auri sahun baya Allah ya tsare mu mustakbirina na gasu da girman kai la ya alafuna wala yulafuna ba sa sabo ba a sabawa da su akwai mutumin da kun shekara goma kun shekara ashirin kun shekara talatin amma kamar yau kuka haɗu bai da sabo ya zama damisa a cikin mutane ki sabo wannan ɗabi'a ce ta munafurci Allah ya raba mu da ita khushubun billahi da daddare kamar kayayyin itatuwa ba su da wani tasiri da daddare ba su da wani program na ganawa da mahalicci a cikin dare la da sallah la da istighfari la da karatun qur'ani wannan ɗabi'a ce ta munafurci kada mu bari wannan ɗabi'a ta aure mu sukhbun bin nahari da rana kuma su cika gari da ihu duk wata hayaniya da duk wata hargowa da rana zaka gansu a ciki amma da daddare in sun faɗi kamar matattu kamar an zubar da itace ba wani tasiri waɗannan ɗabi'u da dukkanin sauran ɗabi'un da manzo Allah ya faɗa na munafukai a cikin hadisai malamai suka ce fa cututtuka ne mumini ma na iya samun su abin da ake so lokacin da ka ji cikin waɗannan ɗabi'un kana da ɗaya daga ciki yi ƙoƙari ka warke yi ƙoƙari ka samu magani ta hanyar ƙoƙarin ka ga ka rabu da wannan mummunar ɗabi'a da kuma yin riko da kishiyarta idan ka ga cewa sallah a sahun baya ta aure ka to yi ƙoƙari yanzu ka fara tahowa sahun gaba gaba kaga ka fita daga waccan ɗabi'ar in kaga cewa ba ka da sauƙin hali na sabo da ƴan uwanka musulmi yi ƙoƙari ka canja wannan ɗabi'a ba mai kyau ba ce ɗabi'ar munafunci ce in kaga kana da kaza kana da kaza yi ƙoƙari ka canja ba ka da tasiri cikin dare ba ka da wani program na ganawa da mahalicci da daddare ka canja mummunar ɗabi'a ce ɗabi'ar munafukai ce Allah madaukakin sarki ya raba mu da munafurci da haka ubangiji madaukakin sarki ce humul adu su ne tsantsar makiya fa hazarhum ka kiyaye su su wa su munafukai qatalahum Allahu anna yufakun Allah ya tsine musu ta yaya suka bari aka ɗauke hankalinsu da tunaninsu daga imani zuwa munafurci ai abin mamaki ne duk irin wannan bayani da Allah ya game da munafurci a ce kuma a same ka a ciki a wannan abun takaici ne wannan yasa ubangiji ya ce ala wadaran halin su a ce duk wannan bayani da muka yi musu na gaskiya amma sun kasa su bita sun kasa su bar waɗancan miyagun ɗabi'u malamai suka ce me yasa Allah ya ce humul adu su ne tsantsar makiya tare da cewa akwai yahudawa akwai nasara akwai mushrikai su ma dukkaninsu makiya ne amma malamai suka ce hikimar da yasa Allah ya ce munafikai su ne makiya dan ya ja hankalin manzo Allah da muminai akan sharrin munafurci da kuma illar da munafiki yake wa addini tafi illar da kafirai suke wa addini dan shi kafiri ka san ba naka bane ɗari bisa ɗari da haka ka san zaman da za ka yi da shi amma shi munafiki ya zo ya nuna maka kai nasa ne ka saki jiki da shi sannan ya maka illa illar da munafukai suke wa addinin musulunci ta fi illar da kafirai suke amma tare da haka hikimar Allah ta sa hukunci ya bambanta munafiki a duniya ba a kashe shi wannan kuma kaddarawar ubangiji da ganin damansa da hukunta abin da ya ga dama kila wani ya ce to in ka ce illar munafiki ai ta fi ta kafiri to ya za a kashe kafiri shi kuma a bar shi haka Allah ya ga dama dan ya mu'amalance shi da irin yadda shi ma yake mu'amalantar Allah tunda ya nuna a fili na Allah ne shi wannan karar da ya ta filin yasa shi ma Allah yake karanta masa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu yi kwambanta ya nuna mana karya ba mu yi nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ina gaya mun cewa tambayoyi sun taru da yawa to ba mu sani ba ko rana za mu ware musu guda mu amsa abin da ya sauka kamar da muka saba a da to la'alla insha Allah darasin mu na gaba ko in mun kai karshen sura kan mu shiga sabuwar sura sai mu amsa tambayoyi tukuna ne tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah ya taimaki malam a duk inda yake Allah ya taimake mu baki daya amin ya malam idan mutum yana kasan wani sai ya kasance abincin da yake siya masa ana samun matsala wajen biyan masu abincin idan yaron ya ɗauka a cikin kuɗin shago ya ci abincin babu laifi akwai laifi akwai laifi meye matsalar da ake samu sai ka fito ka yi bayaninta ka dunkule wani abu to koma dai mece ce matsalar tunda yarjejeniya ce kuka yi ta kasuwanci to dole a fito da abu fili a yi shi dalla dalla Allah ya hana ka ci dukiyar wani bai aminta ba bai yadda ba ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum bai halatta ba ka ci dukiyar ɗan uwanka ba tare da ya yadda ba ba tare da ya sani ba ba tare da izininsa ba waje ɗaya yake halatta a ci dukiyar mutum ba da saninsa ba ba da yardarsa ba matarsa a gidansa idan ya nemi mata ɗan hannu an gane ko mutum Allah ya masa wadata da isa yana da kuɗin ba talaka ba amma kuma ya rinka kuntatawa iyalansa baya sakan musu baya ba su abinci irin na matsayinsu an gane ko zai iya yiwa kana ba wa iyalanka abinci amma abincin ba irin na gidanka ba ne na gidan ƙasa da kai ne to kaga ya nan ba za su zauna ba suna babban gida su rinka cin abincin karaman gida bigi sai bigi babban gora sai magogin karfe ka san akwai gidan da akwai abincin da ake ci a gidan sarki akwai abincin da ake ci a gidan attajiri attajirin ma kuma wanda yake international business daban da wanda yake domestic local business ko ba haka ba in ma'aikacin gwamnati ne dan labul kaza dan eh, step kaza step kaza ya danganta kowa akwai matsayinsa abu sufyan sarkin maka sarki ne guda kuma mai kuɗi ba sarkin kasuwa ba yana da kuɗi amma yake wa matarsa ɗan hannu baya ba da cikakken kuɗin cefane in sallah ta zo ya musu ɗinki gashi nan dai ba irin na gidan sarki ba Wanda ya sa hindu matarsa ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah abu sufiyani da kake gani gashi sarki gashi mai kuɗi gashi kaza gashi kaza amma baya bani isasshen kuɗin cefa ne a gida ni da ƴaƴana shin ina da amma kuma fa na san inda yake aje kuɗin na kuma san inda yake aje kuɗi kuma zan iya ɗauka ba tare da ya sani ba da laifi in na ɗauka annabi ya ce ba laifi in kin ɗauka amma ya zama iya hidimar gidan zaki kar ki ɗauka ki je ki masa zubin adashi ko ki je ki masa wata gudunmawa da bai wannan ba haƙƙinsa ba ne amma dai a ci a gidansa a tufata a gidansa gwargwadon matsayinsa wannan haƙƙinsa ne da ka ba laifi in kin taɓa amma kai yaron kasuwa dole ne sai ya ciyar da kai in ya ce ya sallame ka fa ai kaga baka da yadda ka iya sannan kuma in da manyar yarjejeniya kuka zai baka kuɗi kaza kaza kuma na abinci ka yadda ka fara yin aikin to yanzu duk abin da ka kara ko su biyar ne akan wannan haramun ne ka ci haram da haka baya halatta yaron mai gida ya sa hannu ya taba dukiyar ubangidansa ba tare da izininsa ba an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal abdu mas'ulun ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi bawa abin tambaya ne game da dukiyar ubangidansa bawa ya shiga yaro na kasuwa ya shiga yaro na ofis ya shiga dukiyar oganka amana ce a hannunka kuma sai an tambaye ka akan ta ranar lahira daka idan kaga albashin da ya sa maka ne bai ishe ka ba sai ku tsaya a sake lala a ce dala ta tashi eh, yanzu alhaji da abincin naira ɗari muke ci a wuni amma yanzu abincin dala ta tashi ko ba haka ba inda rawa ya canja kiɗa ci kiɗa ya canja sai rawa ta canja ko wannan dala da Allah ya haɗa mu da ita Allah ya raba mu da ita lafiya ƙara ma ka ci ka ci halal in bai ƙara ma ba kuma sai ka canja wani aikin ko ka haɗawa da wani aikin akwai wani bawan Allah wani ɗan sanda da muke hira da shi ya burge ni kwarai da gaske shi baya karban na goro irin na 'yan sandan na wanda zaga suna ta tare mutane suna karban naira goma naira ashirin na haram wanda shi ya hana su ci gaba ba su sani ba shi ya hana su ci gaba a rayuwarsu wallahi kuma abin takaici abin tausayi a lokacin da ake tsaka da tashin hankali da bala'i ana neman rayuwarsu suna daji fa a kan hanya za same su a hanyar ɗanbata hanyar eh, bice hanyar eh, katsina wai kuma karɓar na goro suke naira goma naira biyar wanda a kowane lokaci a lokacin rayuwarka za ta iya tafiya baka san ta ina maki zai bullo ma ba amma kana ta kulla rigima da Allah kana ta kulla bala'i ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna liyawmin azim kamar ba su yarda za a mutu ba ko za a hisabi duk abin da ake faɗa kamar suna ɗauka ƙarya ne domin gangancin da kake jefa rayuwarka a ciki ya nuna kamar ma baka yarda da abin da ake gaya ma ba to shi wannan bawa Allah yake gaya yace kaga malam idan naje ne aiki duti duti ake rabawa ba duka awoyin ku gwamnati ta rike ba duti duti ne wani zai aiki da safe zuwa rana wani da rana zuwa wani da daddare ce ina tashi daga aiki na sai in kulle kayan in aje wani lokaci ma in nade in sa su a buɗin mashin sai in tafi a caba da wannan nake haɗawa nake ciyar da iyalaina sai ya zauna lafiya amma in ka ce gwamnati tana baka albashin da baya ka kaga ba za ka iya mata aikin ba aje ka koma sabon gari da ko ko ba haka ba ai ba dole bane ba wani yana neman dan wannan din ya hada da wani sai rayuwa ta tafi kuma rayuwar nan da kake gani tabacen tabacen ne bahaushe yake da karo karo giwa take koshi to da haka abin yake tafiya kar ka dauka dole tunda kawai an dauke ka dan sanda sai ka da wannan aikin naka komai na bukatun ka sai sun ma ba dole bane ba ai akwai sauran awoyin da aka rage maka wani kuma zaka ga idan an yi fasting ɗinsa an kai shi ƙauye ya samu gona dagaci ya shi gona sai ya noma ba shi kenan ba ya ci halal yana aikinsa kuma yana sana'arsa wannan shine rayuwa ga duk wanda ya fahimci rayuwa amma ba kai ta tara wa kanka haramun da bala'i ba wanda kuma wannan ya dakile ka ka kasa gaba ka kasa baya baka gane ba mutane suna ta baka suna Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa tana ta taruwa tana danne ka ba za ka taba samun promotion ba sai ka kare a kurtu ka kare a mai gadi saboda wani ya ma Allah ya isa dan haka promotion ɗinka in dai za a kai fayil ɗin sau miliyan ba za a gan shi ba Allah ya isa nan tana tabin fayil ɗin to inda ma kuma a nan matsalar take karewa da sauki kuma record ɗin yana can a lahira ana jiran ka sai ka je ka tarar da shi wallahi ko ba daɗe ko ba jima haka ya kamata mu gane irin waɗannan al'amura duk lokacin da kaga abu kaza ba zan iya ba ka canja rayuwa Allah bai ce ah, bai matsa maka cewa sai kayi kaza ba qul ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a kasa Allah tana da wani arzikinsa a sana'a kaza ne wani kuma arzikinsa a sana'a kaza ne wani arzikinsa a sana'a kaza ne kowa da inda Allah ya sa arzikinsa yau da dama sai ka dade kana wata sana'a ba anan arzikin ka yake ba da ka canja ka koma wata sai ka ga anan nasibin naka yake tambaya ta biyu ce idan mutum ya yi addu'a ya halatta ya ce Allah ka bani dan annabi sallallahu alaihi wasallam magana mafi inganci ba a yi wa Allah magiya sai da sunayensa ko da sifofinsa an gane ko shi ne ɗaya daga cikin fasarorin malamai kuma mafi inganci mafi rinjaye game da faɗin Allah wa taqullaha ta tasaaluna bihi wal arha ku ji tsoron Allah da kuke yi wa junan kuma giya da shi shi kansa Allah ɗin in zaka roƙe shi kakan ce dan shi Allah dan fuskarka Allah dan zatinka Allah dan ƙudurarka dan iradarka manzo Allah ya koyar da haka domin haka addu'o'insa suke Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'farta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka to da haka maza Allah in zai roki Allah yakan yi wa Allah kirari ne da abin da yake nasa an gane ko to da haka waɗansu malamai suka ce ba a yin tawassuli da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen a roki Allah addu'a kuma suka dogara da hadisin Umar dan Khattab wanda yake faɗa cewa mun kasance lokacin da annabi yake raye a tsakaninmu idan muna da matsala ko muna da wata bukata a wajen Allah ko ana fari sai mu zo wajen annabi mu gaya masa sai mana addu'a da ya addu'a sai magana sai matsalar ta yayi domin Allah ya ba da garantin wannan ko laifi kai in kana so Allah ya fi kai tsaye lokacin da annabi yake nan je ka ce ya ma'aikin Allah nayi kaza nayi kaza ka kawo kanka ba sai an kamo ka ba to shi kuma yana sa baki Allah zai yafi walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahum ar-rasul lawajadu ta tawwabar rahim to da ka na Umar yake cewa idan muka shiga halin kakani kai ko fari muna zuwa muka gaya wa annabi sai mana addu'a sai Allah ya yi mana to amma yau mun wayi gari kuma annabi baya nan Allah ya karbe shi ya tafi zuwa ga rahmar ubangijinsa to yanzu sai muke zaɓar mutumin da muka fi kyautata wa zato yafi kusanci da annabi sai mu ce roƙan mana Allah shine Abbas dan Abdul Muttalibi baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka sayyidina Umar yake cewa ya Allah gashi muna cikin fari yau annaban ka baya nan amma ga mu mun zo wajen baffan annabinka zai sa baki ya mana addu'a ya Allah ka shayar da mu ruwa da ka Abbas ya daga hannu ya addu'a kuma sai a samu ruwa to anan sai malamai suka fitar da wani fikiyo suka ce inda a ce tawassuli da sunan annabi ya halatta to ai anan Umar ba sai ya rarumo Abbas ba kawai sai ya ce ya Allah dan annabinka ba mu to amma me yasa Umar bai ba saboda bai ga annabin yana yi ba su sahabbai ba sa yin abu sai sun ga annabi yana yi kuma ba wani daga cikin sahabbai da ya tsawatar da Umar cewa to a madadin mu kira Abbas mu ce annabin manye mana ko mu je kabarin sa mana ba ga mu a Madina ba ko kaza kaza duk ba wanda ya faɗa haka ya nuna dukkanin su tarbiyar da annabi ya ba su shine su roƙi mutum na gari ya musu addu'a Allah zai iya amsa musu idan annabawa suna nan su suka fi kowa cancantar su tsaya su roƙi Allah ya amsa to amma akwai malaman da suke kafa hujja da waɗansu maganganu masu tsawo na gaske kan cewa ana iya tawassuli da sunan annabi na farko dai babu inda shi annabin ya haka babu inda kuma ya ce a yi haka to amma dai wani ijtihadi ne wannan su malamai malaman da suka ce ba za a yi ba bayan hujjojin da suke da su kuma sun hana min babi sajjiz zari'a rufe kofar barna domin yanzu idan ka halatta mutane su ce dan annabi an gane ko duk wanda ya ce kar a ce dan annabi ba ko yana jin matsayin annabi bai kai bane a'a saboda shi addini dan yi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk matsayin da kake tsammani ya kai ya wuce shi in dai matsayi ne da Allah yake wa dan adam ba a yi ba ba za a yi ba amma da sunan addini bai koya mana ne haka ba malam mai alari kuma ya ce wai kifa inda amrihi wa nahyi in an ce kai kai in an ce kar kai kar kai wannan shine addini kuma wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah to abin da yake faruwa na matsala shine in an buɗe waccan kofar duk da ba a da asali a kanta to abin da zai bayi shine karshe mutane za su saki annabin su dawo kan wasu wanda kuma haka yake faruwa a yau din akwai mutanen da kamma kaji ya ce dan annabin ya faɗi dan shehin sau kaza bal ma har su nan suna nuna musu ai ku ba ku isa ma ku je wajen annabi ba sai kun biyo ta wajen mu mu kai ku to sai a wayi gari an daɗa nisanta mutane da Allah kuma Allah ya ba mu ka'ida game da sha'anin addu'a ya ce kada a sanya masa wata me wasu da tsani wa iza sa'alaka ibadi anni da ba zaran bayina sun tambaye ka game da ni shin ubangijinmu yana kusa mu kira shi zai ji ko yana biyan bukata mu kira shi zai amsa kace musu ina kusa ujibu da'wata da'i za an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kuma yace wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku ya ce ku roƙe ni kai tsaye astajib lakum zan amsa muku to da in an buɗe waccan kofar abin da zai koma shine za a koma dan shehuwa ne dan karamawa ne dan siduwa ne mai barewa ko mai kura wannan shine abin da wallahi wannan shine abin da za a koma in kuma kai magana ka san jahilcin da shedan zai fara sa sai su ce kin annabi kake kin annabi kake sun ce wai wai akwai wani malami wai daga cikin malaman ahlus sunna wai ya ce wai da ka ce dan annabi gwanda ka ce dan kwata wal iyazu billah ko wance su kawo mana kasa din ya gagara abin da yake faruwa shine su matakan addu'a manzo Allah ya koyar da yadda ake tawassuli ana tawassuli ne ko da sunayen Allah an gane ko ko sifofinsa ko kuma kai tawassuli da addu'ar wani mutum nagari ka ce ya maka addu'a wanda kuma a babun farko shine annabi in yana nan ko kuma abu na uku shine da aikin ka nagari wanda hadisun ashabul gari yana nan a cikin riyadu salihina yana bukhari da muslim manzo ne yake bada labari yace a da can an yi waɗansu mutane su uku suka yi tafiya cikin dare a cikin daji sai hadari ya haɗo ba gida gaba ba gida baya sai suka ga wani kogon dutse sai suka ce bari mu shiga nan mu ɓuya sai an gama ruwa sai mu taho mu tafi suna shiga sai Allah ya turo wani murgine nan dutse sai zo ya danna kofar koga. ba zamanin waya bane ballantana su yi waya ba wanda ya san suna nan ballantana a kawo musu taimako a ƙarshe su da kansu sai suka ce to kun ga mu dawo mu roƙi Allah tsakaninmu da Allah akan abubuwan da muka san sirri ne tsakaninmu da Allah don ya fitar da mu daga wannan hali don in ba shi ba ba wanda ya san muna nan to anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda suka yi kowannen su ya tsaya ya faɗi wata bajinta da ya taɓa yi a rayuwarsa tsakaninsa da Allah wannan shine wukan gindi da Bahaushe yake cewa ya zama tsakaninka da Allah kana da wata ibada boyayya wacce in ta rincaɓe tsakaninka da Allah za ka yi kuskus da shi ka ce Allah dan abu kazan nan da ba wanda ya sani sai ya baka mafita to don haka su magabata na kwarai suna da irin wannan ko da yaushe suna da wata wutar kashe gobara wani sinadarin kashe gobara na bukatunsu tsakaninsu da Allah wani za ka samu wata ibada yake ta sadaka ba wanda ya sani hatta kila wanda yake ba wa ma bai san shi yake ba shi ba kamar yadda ina jin na sha gaya mana kissar zainul abidi wani ne ɗaya daga cikin jikokin sayyidina hussain mai kuɗi ne a madina gidaje sama da gidaje ashirin ko ɗari ma wasu malamai suke cewa suna cin abinci ba su san daga ina abincinsu yake zuwa ba alhaji ne da rana cikin ƙasaita cikin mota alfarma yake yawo muƙaddara a zamanin ciki nan amma kuma in dare ya yi ya sallami ma'aikatansa sai ya bari dare ya yi ƙarfe uku ko iyalansa in ya keɓe ba su san me yake a shi sa kaya yake ragga ma kayan yan dako sai ya zagayo ya zo ya buɗe tansa sai ya rinka jidar buhun abinci da gare wani mai yana zuwa kofar gidan talaka yana ajiyewa kan asuba ya dawo ya ɓuya kuma gobe ya sa ya fito ba wanda ya san me yake faruwa to irin wannan ibadar da yake a ɓoye duk lokacin da wata matsala ta taso zai roƙi Allah da wannan domin sirri ne tsakaninka da Allah ana haka ana haka har Allah ya masa rasuwa da Allah ya masa rasuwa talakawa kwana ɗaya biyu uku hudu suka ga abinci bai zo ba duniya ta canja ko kuma ba a san wa yake kawowa ba to sai zance ya fara tashi anya kuwa wane ba shi yake kawowa ba anya kuwa wane ba shi yake to magana dai ba ta yi ƙarfi ba to waɗanda za su yi masa wanka lokacin da ya mutu da suka zo yi masa wanka sun ga taban ɗaukar kaya a bayansa amma sai suka rinka mamaki to wani me ya haɗa shi da taban ɗaukar kaya shi a cikin wadata ya tashi bai yi dako ba to ka'ida shine in ka ga wani abu dangane da mamaci ba ka faɗa shuru za ka yi suka jabacin su suka shiru su ba su gaya kowa ba sai da waccan jita-jita ta yi ƙarfi a gari anyawa na ba shi yake kawo abincin nan ba domin tun da ya mutu ba muka daina ganin komai muka daina jin alat to daga nan ne su masu masa wanka suka ce ai biri yayi kama da mutum ai da muka zo wanke shi mun ga alamar yana ɗaukan kaya a bayansa amma mu mun kasa gane me ya kawo wannan taban jikinsa domin su mutanen da suna ɗaukan kaya ne a gadon baya irin yadda gwari suke ɗauka ko ba kasa bai aka ba to daga nan ne fa magana ta ta yaduwa har magana ta zo gidansa iyalansa suka ce kullum dare in lokaci kaza yayi yakan ɓace mana marasa ina yake amma ba mu taɓa bin sa mu bincike shi ba saboda su al'adan magabata suna da wannan sai ka samu mutum yana da wani abu da yake buya yayi tsakaninsa da Allah na alheri ba na sharri ba kuma Allah yakan fito da abin ya nuna ko suna da rai ko bayan rayuwarsu to da su waɗannan mutane guda uku na cikin kogo kowa ya tuno ɗaya ya tuno cewa shi mai kuɗi ne a familinsu duk ba mai kuɗi a cikin danginsu kamar sa akwai wata yarinya kyakkyawa a danginsu ‘yar baffansa ce yarinyar ta yi farin jini kuma shi ma ya shiga cikin manema amma tafau ta ce ba ta son sa ya ci burin ya aure ta Allah bai kaddara ba to watan wata rana ta je ta yi aurenta talauci da musibar rayuwa ta tsananta da ita da mijinta bukatar abin duniya ta zo mata ta rasa wanda za ta je ya taimaka mata duk duniya sai shi to shi kuma ya taɓa son ta taƙi shi da ka rana tsaka ta zo neman abin duniya wane ka taimaka mana tsakani da Allah dole ƴaƴana mun shiga halin kakani kai sai ce to ai abu ne mai sauki ai kin san da ni tsohon masoyinki ne in kin yarda yanzu shikenan ayi duk abin da za a yi in baki kuɗi ta ce to shikenan ya ɗauko kuɗi ya lale ya aje mata ya rurrufe kofar ɗaki da komai sai da ya zo zai sadu da ita sai ta ce masa ka rufe kowace kofa sauran kofa ɗaya ya ce wace kofa ce ya kewaya ya kewaya ce duk kofofi a rufe suke ba wanda zai shigo ba matsala ta ce akwai sauran kofa daya wace kofa ce ta ce kofar Allah yadda ba zai gan mu ba tana gaya masa haka jikinsa ya sanyi ya ce wannan kofar kan ba zan iya rufe ta ba ya ce ɗauki kuɗin ya ƙara mata ya ƙara mata ya ce je ki tsakaninki da Allah ba wanda ya san an yi wannan a duniya daga ita sai shi sai Allah to da ka yi tuno wannan bajintar da ya taɓa yi wa Allah sai ce ya Allah in ka san wannan dan kai na yi Allah ka buɗa mana wannan kofa mafita shikenan sai dutse ya dan matsa kaɗan amma yadda ba za su iya fita ba kaga dai har yanzu ana neman kwana-kwana ɗaya sai ya sake ɗaga hannu ya ce ya Allah ni kuma ka san ni da mutum ne mai kuɗi mutane suna zuwa su yi min aiki na kwadago in biya su wata rana wani mutum ya zo ya min kwadago kan in biya shi kuɗi ya yi tafiyarsa na rike wannan kuɗin nasa ina ta neman sa ban shi ba a ƙarshe na yanke shawarar kuɗin nan tunda ni ɗan kasuwa ne in fara juya su mana na ta juya su na ta juya su suka zama dukiya mai yawa wata rana katsan mutumin nan sai ya dawo sai ya zo ya ce alhaji ka tuna rana kaza na taɓa ma aiki baka biya ni ba na ce eh na tuna sai ya ce to ban kuɗi na sai na ce masa kaga waɗannan suto-suto ɗin da waɗannan kaza kaza duk kuɗinka ne ya ce haba alhaji ka kai min izgili ni da zaka bani yan naira hamsin yace wallahi bawan Allah ba izgili kuɗin ka ne na juya maka baka ne yace ya kwashe kuɗin ya tafi yasa ko na gode bai ce mun ba in wanne sai yace da Allah dawo in ga kudin ka yace Allah da yake dan kai ne ko kula shi ban ba kuɗinsa ne kuma ya tafi da kayan sa Allah in ka san wannan dan kai nayi ya Allah ka ba mu mafita dutse ya sake matsawa amma dai har yanzu ba za su fita ba yanzu biyu sun yi bajinta su saura ne saura ɗaya shi kuma ɗayan makiyayi ne yana zuwa ya kiwo to al'adan masu kiwo sai an je an yi kiwo an dawo ake tatsan nonon da za a sha a kwanta bacci to shi yana da iyaye guda biyu sun girma kullum in ya dawo da daddare daga kiwo sai ya tatsi nono ya kai wa iyayensa sun fara sha sannan ya wuce gidansa ran nan kiwo yayi nisa da ya dawo sai tara iyayensa sun yi bacci amma ƴaƴansa da iyalansa suna jiransa su sha to shi kuma ka'idar da ya sa wa kansa ba wanda zai fara sha sai iyayensa sun sha ya ɗebo nonon nan ya zo ga shi a kusa da iyayensa kuma ba zai iya tashin su ba saboda ladabi kuma ga 'ya'yansa su ne masa kuka amma ya ce wallahi ku yi haƙuri ba za ku sha ba har sai da aka kiran asuba iyayen suka farka ya ba su nonon suka sha sannan ya kai wa 'ya'yansa da matansa ya ce Allah in ka san dan kai ne wannan Allah ka ba mu hanya sai dutse ya yi gaba ɗaya sai suka fita to shin wai anan annabi ya kawo mana wannan ne dan labari ko dan mi koyi dan mi koyi to shi ne fa malamai sukan ce duk aikin da ka san kayi tsakaninka da Allah ka iya cewa Allah abu kaza da ne in dan kai ne ka biya min bukata shine tawassul bil amali salih to wai anan shine shi wancan masharrancin yace wai idan ka haƙa kwata kaga ai kwata ce a aqidar wai yan izala ka ce Allah dan kwata yanzu dan Allah an yi adalci anan ko son zuciya ko shakka babu haƙa kwata ai alheri ne da rawukan mutum nawa za a ceta ta hanyar haɗa kwata suna nan bila adadin to amma ƙarya ne ba wai magana kwata magana duk wani aikin kirki ne da haka malamai suka ce wannan hadisin umda ne a babin tawassuli da aiki na gari domin annabi ba ya gaya mana bane kawai don labari ya gaya mana ne labari kuma dan mu koyi kamar yadda Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab to da haka dai cewa dan annabi na farko babu dalili mai ƙarfi daga shari'a da ta nuna a haka kuma ba a samu sahabbai suna yin haka ba sannan na biyu kofar barna za ta shiga wannan domin sufaye sun gina wa almajiransu wata ka'ida da suke cewa duk abin da annabi ya yi waliyi zai iya yi bambanci sunan na annabi karama na waliyi sunansa a na waliyi sunansa karama na annabi sunansa mu'jiza shi yasa za ku ga tafiya tana tafiya da maulidin annabi kaɗai ake yi aka dawo ana na shehunnai yau na shehunnai ya fi na annaba me armashi shehunnan da waɗanda suka mutu akewa yau waɗansu tun kansu mutu suke kasawa su tsare ai musu su game ka bayar suna nan ko ba haka ba dan wai kar su tafi kai musu coge tun suna nan su game ka kawo to sai kaga mutane sai suka manta da na annaban suka manta ma da na waliyan da suka mutu, yanzu na waliyan masu ran shi aka fi karsashi shi saboda kila waliyin da yake daren in ka bashi goma kai ma in wata bukata ta zo za ku haɗa baki shi ma ya ɗan ma wani abu to kaga addini fa zai zama da haka da wasa addini bai kama da haka ba addini gaske ne ba wasa bane ba sai malam da Allah idan aka ga aljani ana haukacewa ko a mutu to ni ban taba ganin sa ba ka gani ballantana an san haka abinda qur'ani ce ba a ganin aljani a sifarsa ta aljani wannan ne asali Allah huya innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu amma aljani idan ya rikida ya zama wata halittar ana iya ganin sa kuma su yana daga cikin bambancin su da yan adam da su da mala'iku suna iya canja halitta aljani yana iya rikida ya zama wani mutum da ka sani ka rinka mu'amala da shi kamar wannan mutumin amma ba shi bane aljani ne shi a makarantun allo ana ce da su tsomi tsomi alaran mana yana bani labari suna maiduguri ya ce wata rana sun ga wani abin ban mamaki wato wani mutum ne ya zo tsangayarsu ba a taɓa masa gyara ba kullum ya kawo allansa gaban alaran ma wajen darasu sai ya sha fari sai an ɗauke ɗigo baka isa ka gyara man ba ya rubuta izu amma ya ɗauke ya ce sai suka haɗa baki gaddawa suka ce za su yi mai shegantaka su zo su haɗa baki wata rana su nuna wani waje daidai ya yi su kafe su ce gyara ne shine gyaran kura da aka wata rana kawai suka zo suka yi aje allansa aka zo karatu tiriyan-tiriyan wani waje ya rubuta daidai ya ce suka ce ta'unce ya rasa samun wanda zai goyi bayansa duk suka haɗa baki suka ce wannan wajen ba haka yake ba to sai takaici ya kama shi sai ya koma ɗaki to bai san su kuma sun sa ɗan leƙen asiri yana jiransa ba sai yake cewa wai ni za a yi wa haka ayar da ranar da ta sauka ma ina nan ya ce wallahi tun daga wannan ranar ba su sake ganinsa ba tun da ya naɗe kayansa ya bar tsangayar ya ɓace magabata na ƙwarai da yawa sun tabbatar da haka hafiz zahabi a cikin tarjaman malamai yana faɗa cewa akwai da yawa daga cikin manyan magabata da aka yi hasashen cewa a majalisun su aljanu suna zuwa ɗaukan karatu domin idan cikowar da wajen yake yi da kuma bakin fuska da ake gani an tabbatar da cewa mutanen nan ba 'yan garin nan bane kuma ba 'yan ƙauyukan kusa bane ba to da haka wannan ba abun mamaki bane ba aljani ya rikida ya zo da sufar dan adam ka ganshi kuma ba da nufin ya cutar da kai ba to amma aljani zai iya rikida ya zo da wata sufar ko ya zo da sufar sa in kai ka kirawo shi kuma ta bala'i domin wurididdikan da ake da wasu turarurruka da ake hadawa kamar jawo su ake ta karfin tsiya su ma ba so suke ba hada baki ake da wasu shugabannin su a baka wani wuridi na sarkin aljanu in ka kira shi shi kuma ya turo ma fadawansa ko suna so ko ba sa so to in suka zo a fasace su ma daman ba a san ransu ba sai su cutar da kai ko kuma ka sa su su je su yi wani abu don su cutar da wani wannan yana iya faruwa ta hanyar sihiri an gane ko ubangiji ya ce walakin na na kafaru yu'allimuna an-nasa sihr kuma yau mai yahshuruhum jami'an ya ma'ashar al-jinni qad min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana a ba'duna ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم wani ya ce wai malam ya ce ya ce wai malam wani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin dumame eh haka ne tabbas duk abin da aka kona shi sau biyu annabi baya cin sa saboda yana da matsala ne ta fuskar lafiya dumame yana da daɗi a baki amma yana da illa a lafiya kuma ba dumaman sai na tuwo ba fa kadai sai na tuwo ba kadai in dai abinci ya da huligib kuma ka sake kona shi to ai ka cire duk wani abin gina jiki a jikinsa ka lalata yanzu dusa kawai zaka ci to shi ko annabi duk abincin da zai ci abinci ne mai gina jiki in dai sinadarin gina jiki ya taɓo a cikin abincin to ba zai ci shi ba amma kuma haka fa ba yana haramta cin dumaman tuwo ba yau domin akwai abubuwa da yawa da annabi baya ci kuma bai hana mutane su ci ba annabi bai hana mutane su ci dumame ba amma shi baya ci kamar damo annabi bai hana mutane su ci damo ba amma shi baya ci sahabbansa suka je suka kamo damo ya ara musu tukunya a gidansa suka dafa ya ara musu kwanukansa na abinci suka yanyanka za su ci suka ce bismillah ya ba zan ci ba suka ce me yasa haramun ne ya ce a ba haramun bane ku ci kayan ku ni a garin mu ba a ci ban tashi na ga ana ci ba da haka ni ina kyankyaman sa kamar fara ce yanzu in ka tsallaka ni dare ga suna ta mulkusa fara su sai ku ba za ka iya ci ba kuma ba haramun ba ce da aka akwai abubuwa da yawa wanda shi annabi baya yi amma ba haramun ba ne ba a yi wannan suna daga ciki lokaci ya ja mu haƙura mu tsaya haka sautin da za mu amsa tambayoyi gaba alaikum salam ai Allah subhanahu ta'ala bai taɓa aiko wani annabi ba face da musulunci duk annabawa musulmai ne bari mu baka misali kaɗan daga ciki annabi yusuf annabi ibrahim da farko tukuna wa iz yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'ila rabbana taqabbal minna innaka antas rabbana waj'alna iz qala lahu rabbuhu aslim qala to sai annabi yusuf yace rabbi qad ataitani min almulki wa allamtani min ta'wil alahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما سيهودا وألا يتي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وقال موسى لقومه يا قوم وقال موسى لقومه يا قوم على الله توكلوا إن كنتم مسلمين أنا دي النبي موسى أنا جاء متى نسى cewa ku musulunta addinin musulunci shine addinin da Allah ya aiko annaba da shi gaba ɗaya duk Qur'ani haka ya faɗa da matan banu Isra'ila wanda suke kan musulunci ba wanda suka kafirta ba suna zuwa masallaci Abin da zai daɗa nuna maka haka kissan na Maryamu Allah madaukakin sarki yana gaya mata tai sallar jam'i ya kan Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki kaga wannan ya nuna tana sallah kuma sannan mihrab mihrab shine ɗakin da yake makale da masallaci ita Maryam ma anan ta tashi كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله wadan su malaman su ce a'a mihrab shine masallacin baki ɗayansa sai dai su a shari'a su ba a kiran masallaci da sunan almasjid sai dai a kira shi da suna mihrab kamar a kissar annabi dawud Allah ya ce wa hal ataka nabul khasmi iz tasawwaru al mihrab mihrab dakin inda annabi dawud yake bauta su addinin su wajen bautar su sunan sa mihrab to da haka dai dukkaninsu suna yin ibada suna yin sallah kuma suna yin jam'i mazansu da matansu cikin shari'o'in da suka gabata mu ma shari'ar mu ta zo ta dora akan haka to sai dai su matan banu isra'ila a ƙarshe ƙarshen al'amari an hana su zuwa masallaci kwata kwata kamar yadda hadisi ya zo cikin muwaɗa ta imam malik duk wani hukunci da Allah ya saukar ga banu isra'ila bai bambanta mazansu da matansu ba yadda maza suke haka mata suke yi to sai matan suka fara jiji da kai suna da'awar kallabi tsakanin rauna any man do woman can do better yahudawa suka fara wannan da'awar saboda sun ga addinin su bai bambanta su da komai ba da maza to dan Allah ya nuna mazan sun fi matan sai Allah ya saukar musu da jinin al'ada saukar jinin al'ada ga matan banu Isra'il shi ya fara nuna musu maza sun fi su da suke fara al'ada sai aka dakatar da su lokutan ibada in suna al'ada ba za su zo masallaci ba in suna al'ada ba za su yi azumi ba in suna al'ada ba za su yi kaza to wannan sai ya nuna sun gane mazan sun fi su ko ta nan ana nan ana nan kuma sai aka zo aka ce to su kwata kwata ma su daina zuwa masallaci to shine nana Aisha take faɗa da ta ga lalacewar zamani a zamanin tabi'ai bayan annabi ya bar duniya ta da annabi ya halarci irin abin da mata suke a yau in za su zo masallaci a yi kwalliya a sa turare masallaci ya zama mahaɗar zance wannan duk na faɗa ne a zamaninmu ne yanzu ko amma dai su a wancan lokacin abin ya fara dai lalacewa ba irin na zamanin sahabbai ba ta ce to da annabi ya hana mata zuwa masallaci kamar yadda aka hana matan banu isra'il domin su ma an hana su ne don sun fara yin fitintinu a masallacin to amma tun da annabi ya bar duniya bai hana ba ba wanda zai hana mata zuwa masallaci sai dai dole a sa musu ido akan zuwa masallaci su kare ka'idoji na addini shiga ta musulunci in za su fito kada a zura musu ido su mai da masallaci wajen hira da sauransu duk da hirar ba laifi bane amma dai ya zama cikin ladabi mata suna zama tun a zamanin annabi su hira a masallaci su sada zumunci su saurari karatu su yi kaza su yi kaza amma dai duk wani abu na ƙi ana ƙoƙarin a ga an nisanta su da aikata shi da haka ina ganin magana ta cewa eh, eh, menene abin iskali a ciki musulmai ne ko ba musulmai ne musulmai ne ko shakka ba akwai sallah a duk annabawa suna sallah akwai abin da ake kira da usulu shar'i abubuwan da duk shari'o'i sun zo da shi in dai daga Allah suke to daga cikin su waɗannan rukunan musuluncin guda biyar duk shari'o'i sun zo da shi an gane ko tauhidi ko kowace shari'a ta zo da tauhidi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت haka nan sallah duk a shari'o'i sun yi sallah domin a tafiyar Isra'i da Miraji da Annabi zai karko sallah sun gaba da Annabi Musa a ta shida da ya dawo yace me Allah ya baka yace sallah 50 yace koma an ba banu Isra'ila sallah 50 sun kasa wannan ya nuna suna sallah to sannan aikin hajji kowannen sun yi gwargwadon irin na shari'ar su an gane ku haka azumi azumi an ce kama ku kutiba alal ladzina min qablikum kaga ba mu ne farau ba to haka nan zakka su ma suna yi amma irin ta shari'a su kar mu dauka da muka ce azumi da sallah da sallah ka dauka irin namu ɗari bisa ɗari a'a amma dai suna wata ibada sunan ta sallah ta yi adadin raka'o'in da lokutan ba ɗare ba ne da namu suna wata ibada sunan ta azumi amma ka'idojinta da komai da komai ba irin namu ba ne amma dai suna da shi to wannan shine abin da malamai suke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu